الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وعلى رسول الله baiti na 37 za mu tashi ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل وما أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لشرعيتي talatin da na talatin da bakwai wa man ata bi ma alaihi min amal kadis ta haka min al'amal sai dai wa kullu shayi shi ne na talatin da ok to wanne ne ku guda biyu wannan baitin ƙari ne yana zawa'i tsallafe shi sai mu da daga baya sai mu gani wa kullu hukumin da'irin da'irin ma'illati wa hiya allati qad awjabat li shar'ati amma li shar'iyyatihi aka sa wa kullu shartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan naki wal nikahi wal maqasidi illa shurutan halalat muharrama aw aksu aw aksuhu fa batilatun fa'lama تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنما يطالبا والوازع الطبيعي عن والوازع الطبيعي عن الإسيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين yace wa man ata bima alaihi min amal duk mutumin da aka ɗora masa wani nauyi sai ya yi da dama a al'adance ko a shari'ance shine iya abin da zai yi qad istahaqqa malahu 'ala al-'amal to duka abinda ya kamata a ce ya samu sakamakon wannan aikin ko da aikin bai yadda mai aikin yake so ba to shi wannan ya cancanci ladansa shi ne suke cewa ƙa'idar da al'ashiya'u tujibu zaman misali da a ce za ka ɗauko magini zo yi maka gini ai akwai terms of reference ko akwai skim iya na ayyukansa misali yanzu za ka gina masallacin nan sai masu estimatin suka zo suka auna sai suka ce masallacin nan zai ci bulo dubu biyar kuma kowane bulo idan da za a dora bulo shida a kullum to bulan zai zauna wannan shi ne ƙa'ida kuma quantity surveyors ne suka zo suka auna suka kuma suka fitar da dukkan abin da ake fitarwa suka baka daga kirawo birki da shi kuma ka siyo bulan ka kai komai ka ba su deadline ta ce to kullum a dinga dora bulo ɗari shida aka dora ɗari shidan farko aka dora ɗari shida na biyu ba dubu ɗaya da ɗari biyu ba kenan aka dora ɗari shida na biyu ala asasu cewa kun yi sharaɗin cewa in sun gama za ka biya su kuɗin su Wa shegari kawai sai aka zo aka tarar da ginin ya rushe farko me ya kamata a fara yi a bincika meye sanadin rushewarsa sai aka ga iska ce ta gudu mai ƙarfi ta rusa shi shin tun da aikin yana hannun yan kwangila ko kuma masu aiki zai shafi ladansu zai shafi ladansu idan ma sun yi aikin jiya baka biya su ba to yau ɗin nan da ka zo ka da ginin ya rushe sai ka biya su aikin saboda ƙa'idar tana cewa al'ashiya utu zibu zaman wa man ata bi ma alaihi min amal su sun zo da duk abin da ya waje ba a gare shi to dan haka suna yastahiquna ma alaika min al-huquq dole kai kuma ka sauke wannan haƙƙin amma misali da da aka zo sai aka ga cewa a'a to ai wannan abin da ya janyo ginin ya rushe kuskure ne na kwantiti sabaya shi da ya zo sabayin ya ba da alkalman da ba daidai ba ai wannan nauyin kasar ita wannan yanayin soyal din ba irin kasar da take ɗaukar bulo da shida ba ne ita wannan kamata ya a ce a lokaci ɗanyen bulo da ɗanyen siminti kada ya wuce ɗari hudu da hamsin shi kuma sai ya kuskuren da safe. sai aka gano haka na haka al'uhdatu alaihi al'uhdatu alaihi don haka duk wani abu da aka yi na hasara shi kuma huwa yau misalinsa kamar mutumin da ya je asibiti ya biya kuɗi za a yi masa aiki sai likitan ya zo ya ɗauko kayan aiki ya bi duk hanyar da ake bi wajen aiki aka yi aka gama an ɗauko mara lafiyar an kai shi intensive care unit sai jini ya haɗu da ƙwaƙwalwa sai ya mutu kuma sai aka yi sa'a dama ya biya ramin kuɗin mai ya da farko dai tukuna shin wannan likitan zai biya diyar wannan mamacin amsar ba a ba ba a sai a duba a gaba ya janyo rasuwarsa farko dai tukuna ƙwararren likita ne wanda ƙwarewar shi ne hatta ya shahada lahu shuhudun min zaul hijja sai an tabbatar da masu hankali amma a yanzu kawai sai ya kasa tafiya kai likita ne kai eh, a daga ina ka fita na fita daga jami'ar kaza mbbs ina na yake ɗauko mana certificate ɗin kai a gwamnatance an rubuta cewa wannan likita ne da ya fita daga medicine to ka gama medicine ka je housemanship ko eh, shi gashi certificate cewa ya je housemanship ya je to shi kenan to wani ya je menene ake cewa ɗaya residency ake cewa ko ne eh, to sannan takhassusin sa dama surgeon ne E, gashi ko anesthetic ne ko kuma dama an ba shi dama ya yi tiyata idan aka tabbatar da wannan to kaga a tabi ma alaihi min amal an gama da sharɗin farko sai kuma a tafi sharadi na biyu me ya janyo aka yi masa aikin Shi a ji a ɗauko fayil ɗinsa tukunna a duba tun daga history na farkon diagnosis din e eh, dama tun da ya zo an shafi an gano cewa larura kaza ce a kansa to wannan larurar dama haka ake yin aiki kai tsaye ko tana buƙatar sai an yi wasu gwaje-gwaje sai a ji a ɗauki wannan sabon aje a samu ƙwararrun likitoci a waje alƙali zai ce aje su duba in suka zuwa ce eh, wannan dama kafin a yi sai an yi test kaza sai an yi fbc sai an pvc sai an yi waye sai an yi waye to sai a ce ina suke eh ya rubuta duka da su an yi to kuma ka'ida dama full blood counting sai ya kai kaza pvc sai ya kai kaza waye waye sai ya kai kaza bp sai ya kai kaza sai in ana da kaza sai in yana duk an duba an gani ka ko ina an yi tikin an yi tikin to kuma sai a zo a ga to ita wannan cutar a ina take a wuri kaza take daidai inda aka yanka dama nan ake yankawa sai aka duba a ga eh dama nan ake yankawa to shikenan shin cutar ciro wani abu za a yi eh in aka in ciro wani abu za a to a ɗauke shi a kai shi wajen pathologist su kuma su sa su gwada su ga wannan abin dama ya lalace ne ko da su auna su komai sannan kuma sai a ɗauki gawar sai a jirgin tashirihi a aka yi tashirihin jufa aka tabbatar da cewa babu wani abu na ganganci ko wani abu da aka sa wa mutumin ya mutu to shi wannan za a yi declaring wannan likitan a matsayin innocent ɗaya kenan na biyu kuma idan an sa shi a cikin ƙafasar tuhuma ya shiga cikin wani halin haɗula'i na tuhuma to zai claiming damage sa'annan kuma wannan kudin da ba a cika masa zai a cika masa saboda a tabi ma alaihi min amal da haka istahaqqa kullum ma lahu alal amal ala amal wannan an fahimta ko mun dan taba wata ka'ida irin ta cewa idan ka ba wa mutum sallahu in dai ka amince da shi kuma ya kiyaye wannan kudin wani tsautsayi ya fada musu to ba biya Allah wannan ka'ida tana da kishiyoyi kishiyoyinsa shi ne daga cikin kishiyoyinsa annama na sha'amin ghairil ma'dum fihi fa innahu madmum idan da a ce ka sa mutum ya maka kaza to iya terms of terms abin da ka ba bashi ƙa'idojin da ka shi ka ce daga wajen kaza zuwa littafin shi kuma sai tunanin inda za a ƙara kaza wanda aikin naka zai fi kyau wannan ishtihadin sa ne amma baya cikin abin da kai sha sai ya sauka domin ya je ya yayi wannan abin da zai maka gwaninta sai saukar nan sai janyo aka samu matsala sai ya janyo aka samu matsala to wannan matsalar da aka samu to dole sai ya biya wannan abu saboda hal ata bi ma alaihi min al'amal kaga ya sauka daga kan jahannam shi yasa na usman Allah ya kara da gare shi ce duk wanda na bawa kudi ya je kasuwanci sai ya bi da kuɗin ta ruwa to duk asarar da aka yi sai ya biya Amma dalla ala cewa da za ka ba mutum kuɗi zai kasuwanci ku ne akan mudaraba sai aka buga aka samu faduwa to kai ma sai ka ɗauki garanti ɗin faduwa shi ma haka ko kuma ala hasabi yadda kuka yi ittifaqi ya da kuka yan boyu an fahimta ko eh shikenan sai a dawo masa da kuɗinsa tunda ai ba dole ne sai an yi kasuwancin ba عفوا هشام نعم نسيت خليك تنبه نسيت هذا 11 آه، إيه. له شهود من من ذوي الحجة masu hankali ba eh min ghairil ma'dum wa huwa madmun to sannan kuma akwai ka'idar akwai far'in wannan wannan tana ɗaya daga cikin alƙawa'id kulliya amma ba ko buramanci ka'ida ta biyu shine ma tawallada anil ma'zun bihi fa huwa tabi'un lil ma'zun ma tawallada anil ma'zun fi fa huwa tabi'un lil ma'zun Mata wallada, da abin da ya haifu anil ma'zun bihi kana da littafin akwai ta a cikin dan sharhin ya kawo a gasa ma tawallada anil ma'zuni fi an gane duk abin da ya samu ya tsuru anil ma'zuni fi sakamakon abin da aka yi izini misali yanzu da ka ba shi aikin gini ana jina to sai ya zo a cikin ginin sai ya ci karo da wani dutse wanda ba zai yiwu ginin ya kare ba sai an kawar da wannan dutsen ko wata bishiya amma baya cikin sharaɗin da kuka yi cewa za a kawar da dutsen nan ko bishiyar nan amma kuma dole ginin ba zai yi ba sai da wannan sai ya sauko wajen kawar da wannan dutsen ko wannan bishiyar sai wannan ya janyo ginin ya faɗo to zai biya ka ba zai biya ka ba saboda asali ginin layacin mu illa bi hana dan haka izalatu wajiba to shi yasa ma ta da anil ma'zuni fi wa huwa tabi'un lil ma'zuni fi to sai kuma wa mata walla da an ghairil ma'zuni fi abinda ya faru sakamakon wani abu da ba a yi izini a kansa ba to fa huwa tabi'un lahu shi ma dai zai bi hukuncin abin da ba izini a kansa misali kai ne sai ka kawo yaro sai ka kawo malami danka ala asasi cewa zai koyar da ɗanka ala asasi cewa zai koyar da shi daga suratul fatiha har suratul annasi ya haddace a cikin shekara biyu malamin zai iya bakin kokarinsa muƙabil cewa in ya gama wannan saukar kai kuma za ka ba malamin gida amma wannan shine sharaɗin da kuka yi sai malamin nan ya tasa yaron nan a gaba yana koya masa sai yaron nan ya yi ƙinji sai malamin nan ya sa madoki sai ya dake shi sai yaron ya samu matsala misali sai yaron kaddara malamin ya mare shi sai yaron ya kurci ya ka wajen alkali shin wannan kurcewar sai wannan malamin ya biya biya a kanta ko ba zai biya ba yanzu kun fahimci ashe da qawaidul fiqhiyya yanzu mutum zai zama faqih ko ba ka wani matsala da ta zo kawai za ka dubu ka'ida ka'ida kuma tana da dalilai zai biya ko ba zai biya ba eh zai biya saboda shin duka yana cikin abin da koyarwa ba za ta yi ba sai da shi Thank you. kenan ya za mu kira wannan dukan a yaren shari'a wannan dukan al-ma'azunu fihi ne ko gairul ma'azunu fihi gairul ma'azunu fihi tawallada anil ma'azun ko tawallada an ghairul ma'azun tawallada an ghairul ma'azun dan haka fa alaihi dhaman an fahimta to amma da a ce wannan dukan yana cikin abin da da anil ma'azun to la zama na alai an gane tun ne ka ba shi shanunka ka ce kai maka su kasuwa ya siyar da ya je ya siyar da shanun sai ya siyar da su miliyan ɗaya misali ya kai su Legas ne an siyar da su miliyan ɗaya don haka kawai da ya tashi ka kuma ce masa ya ɗauki kuɗi a ciki ya hidimar mota zuwa da dawowa da dukkan abin da zai na abinci shi kuma don nema maka sauƙi sai bai sau jirgi ba a dawowa kawai sai ya tara mota ya yi hawo mota da ya taho kai shanu ka ba shi kuma ra'ayin ayin an kai su har Legas a siya kuma ya mayo maka saƙon cewa ya bar maka wasiƙa ko waya cewa an siyar da shanin nan sai ya hawo kanta sai yan fashi suka tare su a yanzu suka karɓa kuɗin nan gaba ɗaya hal alaihi zaman ahla saboda me gairul ma'abun a ba su a dassanta ba kawai an ce kuɗin ya yi hidima da tafiyarsa ba a yi istilahin cewa ya hau jirgi ko ya hau mota ba kawai dai ya dawo ne shin da an al ko an ghayr al-ma'zum da an al Ba fa hal ba daman am la la amma da ka nassanta ka ce ka hau ba ka hau jirgi ko ka nassanta ka ce kuɗin nan ka turo min su ta banki sai ya tsallake maganarka sai amfani da tunaninsa ala asasi cewa zai samu maka sauki hal azinta lahu zalika Allah lam ta azanta to dan haka duk matsalar da ta faru fa alaihi zama an fahimta an gane ka'idar ko wa man ata bima alaihi min amal katista hatta ma lahu ala al-amal daga cikin misalan wannan ƙa'ida ah, mutum ne jallad wanda yake kuma ta ɗauke shi a matsayin shi zai tsaye da hali. shine idan an yi saka zai yanke hannu a gwamnatance in alƙali yanke hukunci aka yi komai aka sa hannu aka duk abin da ake bi na ƙa'idar da doka to shi ake kawo shi kuma ya yanke hannu to ɓarawo ne mai aka ce farkawu a biya kuma to sai ya zo garin yanke hannun sai ya datsa wata jijiya wacce tana da alaƙa da spinal cord sai mutum ya kwanta rashin wannan ɓarawo ya kwanta rashin lafiya sai ya mutu me sababin mutuwarsa to shi wannan mutumin zai biya ko da zai biya saboda saboda hukuncin ya kama za a yanki kuma ba da san sai yanki zai biya ko ba zai biya ba zai biya to kawai ka'ida shi ne hal hala ta wallada anil ma'azur an gai an an an gai an an gai anil ma'azur dan haka la zamana alaihi to amma dai ulama fi zalika khilaf to anan ne al-dawabit al-qawanin suke zuwa shi ne akwai abin da ga jadda ga ka'ida amma a wata mazhabar ba ka amfani da al-qawanin wajen hukunta mazahib gabaɗayansu. akwai wata mazhabar da dole cikin ƙa'idojinta akwai kafa hujja da wani dalili wanda kad ya zanto a wata mazabar ba a kafa hujja da shi ko kuma ko ne itibari wanda za su ɗauka to shi sa dole ko ka karanta qawaidul fiqhiyya ba za ka zama mufti a mazhaba ba sai ka karanta furu' na wannan mazhaba yanzu kananan littattafan nan yanzu akwai hukuncin da aka ɗauke shi a ahlari kawai malikiya da istaqallubi wani kuma ta yi kuskure ne ma a wata mazhabar misali wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir wa man salla amma ala ardil haka ne eh? illa idza istahalla dhalik shi ma fa sai da dawabi <laughs> sai da dawabi istihlal dole yana hada da inkarin asalin kuma tare da ilimi amma wani zai yastahil yastahillu shay'an lakinnahu jahilun an an misali na gaba shi ne mutum ne ya auri yarinya a shekara goma fa wata a hafa matas a hal alaihi wa amla saboda halil wafatu ta wallada amin ba'adun ba. limadha asbaha mutawallidan alil saboda me aka ce takar yarinya a shekara goma da ya awa ma'azun ne a shari'a ta yaya zama ma'azun saboda saboda to shin to a nan to a nan akwai wasu ƙa'idodi da ya kamata mu sani ma jaza bai'uhu jazal intifa'u bi haka ne haka ne ko duk abin da ya halatta a siyar da shi to kuma ya halatta a yi amfani da shi wa aksu shine ma haruma bai'uhu haruma intifa'u bi ko me misali alkal hal yajuzu tina'u alkal la yajuzu tina'u alkal wa kare ya halatta mutum ya zama ya rike kare ya halatta ba to ya halatta kuma a siyar da kare Ya halatta ko a ake ya halatta wani lokaci yaushe wani lokaci yau wace ka ce kare guda biyu ne akwai al-ma'azun iftina uku akwai gairul ma'azun iftina uku to muna magana a kan gairul al-ma'azun iftina uku to a nan ma akwai saɓani mai faɗi tsakanin malamin fikiwa akan to shikenan kalbu sai au kalbu mashiya au kalbu hirasa wannan ai bittifak ya halatta ko mutum ya rike karen farauta ko karen gadi ko kuma ko karen kiwo haka ne to da yawa jumhur na fuka fuqaha sun tafi akan cewa ko da kare na kiwo ne ai kare na farauta ne tunda manzo Allah ce zamanul kalbi khabith to bai halatta a siyar da shi ba to wasu kuma kamar malikiya su suna ganin cewa tunda ai jazalin tifa'u bihi to wannan taba'an li intifa to jaza bai to shi ke ba. a komo wannan ka'idar mu ɗauke ta akan aure shin ya halatta a auri yarinya ƙasa da sinnul bulu ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wannan bas'ala ce ba saɓani to wata wata'u tabi'un lin nikahi fa ya'khudhu hukmuhu fil jawaz wa adam al jawaz am shin duk matar da mutum ya aura jaza lahu an ya ta'a la ko na mad dalilu ala la wa mad dalilu ala na'am domin misali yanzu yarinya karama eh yarinya karama ko ishe biyu ce na a wanda zai yi maka ita amma mm-hmm. kuma ka aure ta ba lalle wani wannan magana ce cewa la yastati eh. amma ya da cewa. to ne da akwai mustanad shar'i akan wannan ko kuma mustanad akali ne eh akali ne ba to shari'a nuridu shari'a <laughs> ko da ka'ida ce ya halatta ko ya halatta bare da farko mu ji mawqifin ka eh, bai halatta ba eh. akwai mace tsakanin bai kamata ba akwai kuma bai halatta

amma kuma da shawarar sami ne ko wani wanda ma'aikata to me yasa maza sama bai tare da nana Aisha ba ba wani dalili da ya santa ba wani dalili da ya santa haka kawai dai maza Allah sama ne personally bai tare da ita ba to sanda ba ya tare da ita tana shekara nawa ai shekara nawa ta kara daga nan eh shekara uku ta kara to duk da haka a hakan yanzu ta shekara tara ai lam tablu ba'd a gidan manzo Allah sallallahu alaihi ta balaga mace tana iya eh, to amana na Aisha na na Aisha dai ba a rawaito ta yi ba mhm. <laughs> na adamun na laisa na amma dai jawab gairu sahih na'am cewa zai eh. ba ba wa dama ai ba wajen cewa ba halaccin ke wajen saboda akwai lokacin da ya wannan ba zai iya kamata ba to sai a ce bai kamata ba abinda bai kamata ba kwada ma la ya al al'abdu darajatal muttaqin hatta turka ma la ba'sa bi khawfin ma bihi ba's to bar dai mu yanke mas'alar yanzu tambaya zan buku ku bada amsa shin menene ka'idar auren karamar yarinya akwai bambanci tsakaninsa da auren babba a shari'ance shurut din akwai bambanci yawa shar'in dai la nikaha wannan kaga la annabiya lil jins nikah ko na karama ko na babba na shi sa tu fi siyaqi nahi wa nafi tufidul Ko wani irin aure in dai na shari'a ne la nikaha madawa je muka yi wannan kai illa bi waliyin inda jumhur amma banda hanafiya su suna ganin wali sharadi ne na kamal ba sharadi ne na siha ba wa sadaqin wa shahidi adali to mutum ne yazo ya aure yarinya karama yar shekara linaqul shekara biyar da waliyi da sadaki da shaidu hal hadha nikahu sahih am batil to masahihu min al mu'amala, shine ma يتعلق بما ما يعتد به ويترتب عليها آثار قلت نو قلت نو wannan kaida da muka bayar muka ce as-sayyid min al-ibadat ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa ma yu'tad bihi wa yasqut al-talab min al-mu'amalat kuma ma yata'allaqu bihi an-nufuz abinda za a yi signing a ce yayi kuma wa yatarattabu alaiha atharu in akwai dividend akwai ribar abin kai kuma ba ka je ka ci ribar abin ba ba to shin wahal kana wahal kana lin nisa'i lin nikahi atharun illa aljima shin aure akwai yana da wani asar ne da ya huce jima'i to dan haka fil asl asalin mas'alar shine ma jaza duk auren da ya zama sahihi to ya tarattabu alaihi athar sai dai idan an yi da sharadi tsari kafin ya aure ta iyayen sun yi magana da shi akan cewa to bi sharti Allah ta tsaha hatta takbar fa in kabilta to wannan dama ya halatta ayi aure da shari'a idan kuka shari'i ba za ka yi mata kishiya ba to ya kamata a kalli wannan shari'a tunda rashin yi mata kishiya ba saba wa Allah ba tunda Allah bai ce dole kowa sai yayi ba in ka san ba za ka iya cika sharaɗin ba to kai ma ka kawo dalilin amma almusulmuna na shafi to don haka idan mutum ya taki mace bayan ya aure ta sai ta mutu to wannan mutuwar ta ta tawalla da anil ma'azum la an ghairil ma'azum an gane don haka sai dai kawai ka'idar urf ita ce za ta iya shigowa ta yanke maka abin nan idan urfan dama a al'adar likitanci mace in aka take ta a wannan shekarun za ta iya mutuwa to in dai har ka sani to al'adatun haka ba abin da ya tabbata da urf sha'i to shari'a mun dama mun karanta ɗaya da to shari'a a nan za ta shigo ta yi farfaban da ta ce to kai za ka da hankali ai a ƙa'idar likitanci dama a araf na abu ba ba a takai yayin da wani shekaru don haka za a yi wa mutum ta'azirin wannan gangancin ne an fahimta ko amma ba wanki kisasi za a yi ba na laulam tablo ai ya danganta da yanayin girman jikinta da yadda sauransu misali na gaba idan ɗan ƙauye da in ka zo tafiya wani abu da ake yi za su zo su saka tayoyi a kan hanya wai don su sa ka rage gudu wani in ya taho kawai zai hau kan tayar kuma ya mutu na ya mutu shi idan ya mutu wanda suka saka tayar nan akwai zaman a kansu ko babu eh, eh? abin da ke so ku fara ku dinga tunanuwa ku zama kamar alƙali ku fara tunanu shi ta na wannan saka tayin ne al bihi ne ko gairu al-ghairu ma'zun eh, to anan akwai shara, akwai shar'an akwai kamar mu anan dokar Kano an samu doka daga bakin gwamnan a lokacin Congress da ta nassanta hana tunda shine waliyul am da ta nassanta hana saka wannan abubuwa sai abin da hukuma ta saka da kanta shi yasa za ka ga in za ka karɓi na jigawa da sauransu duka gaba ɗaya za ka ga abin nan din a turuk ɗin gaba ki ɗaya kulluha khaliya an wannan abin nan din matsabbat idan ya zanto hukuma ta hana sai su kuma sai suka zo suka yi sai ya janyo itlafin nafs wanda duka ran da aka yi itlafinsa to wanda suka saka da alaihi kama haka ne an gane za su biya to idan hukuma bata hana ba al'amarin ya zama maskutun an an yi shiru sai kawai mutane da kansu isbalahu ala su zo su saka tayoyi ko itatuwa don ka zo kawai ka rage kudi to shi wannan aikin wannan mutanen za a ɗauke shi a matsayin hujja da dalili kuntuna a ƙa'idar urf daga cikin a juziyar na ƙa'idar urf cewa urfin da ake itibarinsa shine al'urfu sha'i ko la'idasta idan ƙalla wa waƙa ba wai abu ya faru yau kawai wasu mutane ne iya su kadai ba in iya su kadai ne to mala'u alal qatl don haka dole ne laifin alkisas. misali dama akwai waɗanda ma dama za su sa ne wanda in dai ka haura sai ka mutu to in dai mutum ya saka wannan abin da zimmar dama ya kashe mutum in ya haura to sai ya biya sai dai in dama gaba ɗaya a al'adar mutanen garin kaka urfin ya zama sha'ir cewa duk waɗanda suke kusa da titi don salamar dabbobinsu da 'ya'yansu an saba abin ya riga ya karɓo a idon jama'a kuma a wajen hukuma ba laifi ba ne ba kuskure ba ne shi kenan ka saka in suka saka ko da an mutu sai zan to laifin wanda ya haka ne domin su sun riga sun yi iya bakin kokarinsu ne wajen kare rayuwarsu akan fahimta saboda haka ba zai yiwu da ka'ida ɗaya ka iya yanke hukunci sai kana kallon gaba kana kallon baya domin su alƙawaidul da tajma'u ta jima'u ma ta furu ba tajma'uha fa tajma'u shamlaha tahta qa'idatin wahida ta ta da sa wannan tayoyi da sauransu a kan hanya so na abun ko samu ne hukuma ba ita kuma hukuma ta gani wata hana ba hmm. to ai shi ne muka ce shin dama a al'adar garin duk mutanen da suke bakin titi suna haka ai yanzu misali ita hukuma ba za ka ce ta hana ba tunda bata ce kar a yi ba ko ba haka ba kuma ba za ka ce ta ce a yi ba tunda bata ce a yi ba layin sabul kalamu ila sakitil qawl wannan ita ma ka'ida ce layin sabul kalamu ila sakitil qawl wanda ya shiru bai ce kaza ba to ba za a danganta magana zuwa da shi ba sai dai idan akwai buƙatar ya magantu bai magantu ba to wasu kutu fi ma'aridin hajjata idan bayani bayani in mutum ya shiru a wurin da ake buƙatar ya yi magana a misali mutum ne aka zo aka yi ƙararsa a gaban alkali aka jera masa complain alƙalin ya tambaye shi bai ce a'a kuma bai ce ya yi ba lam yuqirra shi kuma wancan ya tabbatar da duka dalilan da misali ya kawo hujjojinsa da Allah ma ya zo da shaidu don haka ba batun cewa wannan dole sai ya magantu tun da dai yanzu ana buƙatar maganarsa kuma bai magana ba yana a sukutu bi ma'arz ta ilal bayani bayan kuma la juzu sukutu a waqtil haja Ba ya halatta a yi shiru a lokacin da ake bukatar a yi magana in ba haka ba in kai shuru to wannan ya tarattaba ala zalika asar na hukuncin da aka yanke kuma kai baka da damar da zaka zo kai taraji dan haka wani lokacin as-sukut yana zama kal ikrar idan dai kana da kudirar da zaka iya yin inkari kuma baka yi inkari ba kuma sun samo shi a daidai cikin hadisin can na sunan da mazala sun ke tawa idnuha samatuha ko sukutuha kina san sa sai ta yi shiru wannan ba za ka kawo ka'idar layin sabul kalam ila sashi tasawwur tunda akwai nassi da yake yi kan to bari mu ƙara ɗauka wata ƙa'idar mutum ne ya gina gida sai ya saka waya ta shokin irin wannan da ake ce mata wannan dai wayar ta shokin to sai ɓarawo ya zo yana kama wannan wayar bai san da waya ba yana kama ta zai haura gidan sai wayar ta kama shi sai ya mutu sai aka zo aka rubuta rahoto akan cewa wannan waya ce ta kashe shi shin akwai babani akwai isasi akan mai gidan ko babu akwai da saboda ba kashe ta cewa kuma sa masa abu kuma wannan asali ke nan ko barawo baya zama barawo sai yayi sata Don haka yanzu da za a kama mutum yana kokarin ya shiga hirzi dama kun sa ai sata la ta kudu sata sai in ya zama a hirzi ne wajen da dama ana koya abu abu kawai yanzu aka kama shi yana kaddamar da ijra'at yana ta struggling yana ta kokarin ta yadda zai iya shiga yanzu wannan ba sunansa barawo ba eh yana ne ayyuka ne barawo zama barawo ne wannan barawo ce wannan matsala ce kaza'iyya ba aji ta gefe yanzu wannan tun da fikihiyya ce kaza'iyya da ya kama abin sai ya mutu shin mai gidan nan yadda aw la yadman la yadman saboda saboda Um, idan mun duba wajen bayan mushrikin da ake samu a gidaje abin ya rumu sha'i dama urfi ne da yake wa sannan kuma ita kan hukuma ba wani magana akan hukuma tana iya ba da dama ma to idan ka ce urfi ai magana hukuma kuma an gama ita zan urfi to ya zama kan sa sako da mun to amma gaskiya urfi ba shi ne zai yanke maka wannan da ku da ka'idan ma mun karanta wa mutulfin mu'zi ilaysa yamma ba'da الدفاع difai هي hi ومتلف wa wannan barawo za ta iya yiwuwa in ya shiga in wannan mutumin yake ba shi kudin nan za su iya rigi ba ya kashe shi shi kuma sai ya ɗauki ƙa'idar kiyaye kansa to a nan ne ma za ka iya cewa to urbin zai iya shigowa tun da dama daga cikin arab na mutane a cikin ƙa'idodin kiyaye kansu sukan sa wannan shokin nan kuma duk ɓarawo in dai ƙwararre ne a sata to ya san in ya zo gida akan sa irin wannan shokin sai dai in shi gaflatan ya zaci gidan nan bai kai ya sa shokin ba ya zo shiga amma ma da wahala a samu barawon da dama bai san da sai dai misali da a ce mutum ne zai laɗe barawo ya zo shiga gidansa ya harbe shi a zuciyarsa ya mutu a fahimtarsa wanda kuma shi wannan barawo ba makami a tare shi kawai sata ya zo shin har alaihi kisasun amma saboda ne saboda a lokacin da farawan ya zo kamata ya yi harbe shi a inda ba zai mutu ba inda bai ma shiga cikin hukuncin da za a yi mai kisa ba ba zai shiga cikin ƙa'idar wa mutulifin mu'zihi laisa man ba zai shiga so ke ku dinga tuno ƙa'idar an ce da difa'i billati a ahsan shin wannan hal da fa'a billati a ahsan ko kuma dai kawai yi abin da yake so ne shugaban bai zo da ba kamata kuma da to ya kamata ya yi to kaddara sai ya harbe shi a ƙafa sai ya zube ya gurgunci. shi ma yana kisasi akan kan izam ko kuma al'asur ne hannu ake yankewa barawo shin wannan gurbin cewa za a biya ko ba za a biya ba to a takaice dai yanzu mun fahimci ka'idar mata walla da anil ma'zumi bihi fa huwa tabi'un lil ma'zum wa ma tawallada an ghayri al ma'zumi bihi fa huwa tabi'un li ghayri al ma'zumi bihi wal qa'idatu واضحة إذا ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له abu daga cikin ƙa'idojin da zamu fa'idantu da su a shari'a shi ne suna cewa al'atharun nashi'a an ta'a ta'a wal atharun nashi'atu an ma'siyati ma'siya duk abinda biyayya ga Allah ce ta janyo shi to shi ma yana janyo nasa ladan nasa abinda kuma sabo ne ya janyo shi to shi ma kuma sabo an fahimta ko akwai misalai da yawa akan wannan misali azumi taklifi ne ko ba taklifi ba ne taklifi a yaren shari'a ilzamu ma fihi mashaqqa at-taklif huwa madha ilzamu ku dinga rike wannan alfa ilzamu ma fihi mashaqqa to babbar manufar azumi shi ne takhliyatul batani min at-ta'am wa sharab ko kuma da as-sabru 'ala ash-shahawa wannan ai mashakka ce ko mashakka bace min tulu'il fajr ath-thani ila ghurub ash-shams warin baki da mutum azumi yake yi mashakka ce ko mashakka bace mashakka ce amma shin sanda ubangiji ya ce ai azumi ya nufi don aiwarin warin baki ne ko kuwa khulufu fa misa'in yatawalladu an khuluwi ma'idati min ta'am to wannan warin bakin yana da nasa ladar daban saboda ne ce me atharun ne tawallada an ta'a wa ma sha'a an ta'ati ba huwa shi A taa an gane وعليه ما تولد عن المعصية فهو معصية yanzu misali mutumin da da ke za ta shiga wannan ko mutumin da ta hallafa anil masjid bai fito masallaci sallah ba saboda ya ci tafarnuwa shin kasancewar ya ci tafarnuwa kin zuwansa masallaci sayar da umarnin shari'a ne ko ba sadar da umarnin shari'a saboda mu zana sun ce fala ya qurbanna musallana ko masjidan shin zai samu lada ko kuma alhaki zai samu ya ci tafarnuwa kuma ya ki zuwa masallaci kuma ya samu lada sai kowa ya dinga cin tafarnuwa ya ki masallaci kira wato haka nake so tunani ake ya kamata a fara yaushe ya ci shin ya ci ne ibana wakti sala ko kuma ya ci tafarnuwar a lokacin da a al'adance warinta zai iya tafiya ko ya ɗauki dukkan wasu matakai na hana warin kuma sai lokacin ya yi sai kowa warin bai tafi ba don tsoron kada ya cutar da mutane to wannan zai iya zama ma'abu amma in ba haka ba to rashin zuwan nasa ma cin tafarnuwan ma a wannan lokacin ma bai halatta ba annabi musa alaihi salam lokacin da ya je ɗauko alluna a taura da ya dawo ya zubar da alluna kyautawa ne zubar da allunan nan ya kamata a ce annabi musa ya zubar da allunan nan har a taurar ta tarwatse gaba ɗaya amma me janyo fushi yayi saboda me an taɓa allah don haka wannan zubar da allunan ba kaɗai shi kansa ma allah zai ba shi lada saboda ya ghadiba lillah wa tawallada an ghadabihi shi yasa zaka ga gaba ɗaya babu itab a ciki illa dai ibn al-qayyim a cikin ighathatul lahfan bi hukmi talaq al-ghadban yayi wani istinbati latif jiddan wanda in ba irin sa ba ba mai iya yi Allah ya gafarta masa yace ka duba inda Allah ya ce falamma sakata an musal ghadab falamma sakata an musal ghadab ya ce a nan ubangiji ya sanya alghadab ɗin bi manzilatil amirin nahi kai ka ce hu amirun ala musa fa hu wa nahahu ma sakata kamar yanzu fushin ya kyale shi tukun akhadha alwaha dan haka shine ibn qayyim ke istintajin cewa fushi bala'in da fushi yake dauke da shi yana fitar da mutum daga ibar na dan adam ya mai da shi wani abin daban kuma da fushi ba yanda za a yi ka iya yin abin da Allah yake so ko abin da kai kanka kake so an fahimta shi yasa akwai sabani wajen talaqul ghadban shin za a zartar da shi ko ba za a zartar da shi ba to anan kamar ana so a gwada maka cewa annabi Musa ya shiga cikin wani yanayi wanda ba shi ne irin yanayinsa na kowane lokaci ba wanda yanayinsa na ragowar lokutan ya fi kyau fiye da wannan yanayi duk da cewa wannan yanayin shi ma mai kyau ne mun da za mu samu kanmu ma a cikin wannan yanayin a rayuwarmu gaba ɗaya da sai mu ce in Allah ya da hani Allah nan janna amma shi a matsayin sa na annabi ragowar sa sun fi wannan lokacin to kamar ta gefe guda an fifita wasu lokutan akan wannan lokacin dan a nuna maka cewa yin fushin ba abu ne mai kyau ba amma tare da cewa ba a yi wa annabi Musa ita ba saboda kana ghadabu lillah shi yasa ma akhadha al-abin ah, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay kaga wannan duk an kama shi da laifin jarru lihiyati akhi har sai da dan uwan nasa yace yabna um, yabna umma la ta'khudh bi lihiyati a wata ma ayar innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani kaga ba shi da laifi yace fala tushrik bil a'da kakka sa mun yasu mun dariya an fahimta ko duk dai karkashin wannan ayar wa ma atabi ba alaihi min amal qad istahaqqa malahu ala al-amal idan mutum ya fusata ko fushinsa ya zama dan Allah ya fushin fa qazafa khata'an sai yau wani kazafi bisa kuskure shin za a kama shi da hukuncin kazafi ko ba za a kama shi ba za a kama shi da hukuncin kazafi ba misalinsa shine sai da na umar lokacin da aka je aka manzala su ma ya aiki su sai na aliyu su je su je su tara wacce haɗin ibn ta ata ya yi mata ya ba ta wasiƙa ta kai maka da aka zo da wasiƙar ran sai na umar ya ɓaci ya fita daga cikin yanayin sama kai tsaye me ce da haɗin me ce munafi na faɗa wannan ƙazafi ne ko a ƙazafi ne fi aslihi yanzu ka zo ka ce da mutum munafiki in aka ji aka bincika ba munafiki nan da sai an faka hukunci to amma anan manzala sama ya sai sayyidina Umar da hukuncin laifi saboda ne asali wannan wannan khata ne nashin an ta'ati fa huwa aidan ta'a yu'addu min al-ghadab lillah eh wa kaifa la yusabu yusabu ala asali al-ghadab lillah an gane sannan wannan kuma kaga daga cikin hanyoyin da za ka bude cire wannan hukuncin ka'idar da muka cewa ah, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan ko can dai menene wannan ne la iza istaqalla wa waqa'a yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan wanda muka bada misali da yin tahiya uku a sallan magana ya halatta ga wanda ya zama masu ga wanda ya zama masbuki amma haka nan bai halatta kai sallama kai tahiya uku a magarba wa kullu hukmin da'irun ma illati wa hiya allati qad awjabat li shar'ati wannan ba zai zama li shar'iyyatihi ba in ka ce li shar'iyyati kuma baitin zai kare wa kullu hukmin da'irun ma illati wanda kuma qaida ce usuliyya fiqhiyya duk wani hukunci yana tafa da illarsa al'illatu shi ne asabar akwai illa mantakiya akwai illa eh na ji ba a a naku ne a ku ce wannan kuma gaskiya ba ban sani ba wannan abiyatun da aka kara gaskiya laisar sassa a huda menene karantar su ne Thank you. wannan hafistu muha da sauran gaskiya wannan ne ban san wanda suka kara amma ku duba ku gani mu dai wacce muka haddace da wacce muka yi talakinta a wajen malaman babu wannan baitin da ƙarin wani ma kuma ban taɓa tsaya na yi nazarin su ba don haka ku ja musu layi ku musu star a kansu ya so kwa iya faɗa cewa wannan an ce muku ba sa cikin asali al'asalin muhaddar gaskiya lamna harbi akwai illa a wajen malaman mantiki akwai illa a wajen malaman musu, akwai illa a wajen malaman hadisi akwai illa a wajen malaman nahau, akwai illa a wajen malaman sauri. kuma kowace tana da ta'arifa to amma illa a wajen malaman fikihu shine sababi da dalili wanda a sanadiyarsa ne na sha'al hukum? to duk wani hukunci da ka sani yana kunshe da illarsa da dalilinsa ko sababinsa kuma duk inda hukuncin ya motsa to wannan sababin yana motsawa tare da shi kuma wannan sababin shine ma ya tilasta samuwar wannan abin a shari'ance misali me yasa aka farlanta sallah saboda bawa yana iya kusanci ubangiji subhanahu wataala kalla la tuti'u wazid waqtarib saboda bawa ya tsarkaka gaburan aikata munanan ayyuka tanhalil fashai to hikimar sanin wannan ka'ida shine duka wani abu ajnabi na waje da zai zo ya ci karo da asalin illar samuwar hukunci to wajibi ne a yi waje da shi saboda illar samuwar hukunci ita ce maslahar hukuncin an gane? ƙarƙashin wannan ƙa'idar an fitar da ƙa'idoji na musamman masu zaman kansu ma misali ma ja'ala alaikum fi min haraj addinin da asali an zo ne domin a sauƙaƙa muku wa ya za'u an wa ya za'u an kun ko anhum israhum wa ya za'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wa ya za'ani ko wa ya za'u ne eh wa ya za'u anhum israhum manzo Allah ya zo dan wahalhalin da suke cikin addinan da da ayi waje da su to ne na dauko wata rahabaniya kuma a zo a shiga kogo a shiga wata halwa a daɗe ana yi mutum ya fita hayyacinsa bayan shari'a ta zo ne don ta yanta mu daga wannan al'akalar ko mutum ya bakancan cewa daga nan zai tafi an a kafa in dai kaza ya faru da ne ake haka wanda manzo Allah zai zo da hanyoyi da yawa an zo da kamfara da in kai rantsuwa ma akan za ka yi abu kuma ka ga rashin sa fi kawai kai kamfara domin a sauƙaƙa abin nan to a wannan ka'idatu al-taysir ta shigo cikin wannan wannan wannan fadin wannan ka'idar dan haka ubangiji ya kallafa maka yin sallah idan haka duk lokacin da ka samu kanka a cikin matsala wacce asali dama kana cikin mashakka kuma sallar za ta zo ta ƙara samar maka da wata mashakka don haka fa'in lam tastati fa qa'ida salli qa'iman fa'in lam tunda daga cikin hukumomin sallah ba wai a zo a taushe ka a saka dole sai an cutar da kai an matsanta a nan malaman islamiyya suna yawan maimaita musamman a ƙasar hausa suna buƙatar fahimtar wannan hanyar akwai lokacin da kawai hukumar makaranta za ta ɗaiɗe wani hukunci wanda daga babu hikima a cikin ƙirƙirar hukunci misali yi uniform ba kowace makaranta ta ke buƙatar uniform ko amma wasu da sun zo za su buɗe makaranta abubuwan ma ya ji shi ne uniform saboda ai kowace makaranta ta to me hikimar uniform ai shi kansa wanda ya yi uniform ya fata dalilin da ya sa ya yi uniform shi akwai illar alhukum ya zuru ma illati in akwai to shi kenan fa biya wani imar ko illa kuma fala ko misali a zo a aji a dinga sanya wa yara wasu ka'idoji da dokoki wanda ƙarshe makaranta ba za la da min hadi yaron la ya tafi da malamin la ya tafi da kawai ka'idoji ne nizamiya, yanzu misali me da hikimar ka takura wa ɗalibi idan ya zanto takurawar ya tarattabu alaiha yin karatun nasa ko ya tarattabu alaiha saukin kai ka iya isar masa da karatu ko ya tarattabu alaiha nan gaba zai samu tarbiyya to wannan babu laifi amma in kawai dan ya ji haushi ne saboda ya makara ya bata ma rai kai ma kuma bari ka bata masa rai ka bakanta masa rai wannan ne zama ba wani lokacin kuma kun illa kad ba laisa bi darura kad yu'addi ila takhallufil hukm in dai aka sami illa ta rabu to hukunci ma zai iya rabuwa kai tafiyar illa ma wani lokacin takan tafiyar da hukunci amma wannan ba ƙa'ida ce muku ƙare na misali a idan wanda gani wani hukunci ne a kusa mala ismail ba misali illa ta kallafa wa ta da hukun طيب misali ubangiji subhanahu wataala ce wa an taji bainal ukhtaini la ma qad salam. mutum ne yana auren mace sai ga kan wata yake kyakkyawa da ita mana sai ya so ya auri kanwa ya halatta mai illar yana auna wannan sai ta mutu ko ya sake shi shin illar tana nan ko ba ta nan zala to hukuncin ma zala ko lam yazo lam yazo zala wancan hukuncin na farko hukunci na biyu kuma na sha'a shine ita ma ta zama cikin inda zai iya aure ko gani kenan alhukum ya zuru ma'a illati wujudan wa adaman sai dai akwai istisnai ana na'am

abin da yake da mafhumi shine allati da khaltu bihinna ita ce alfikratul asasiya wannan fikira ce ibafiya ita kuma takhrijin ta yana yana ya bi amrin khariji ba amrin ne dakhili allati fi hujurikum akwai abubuwa da yawa a shari'a wanda suke zuwa ka misalin sa shine wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassunan to in lam yuridna tahassunan ta. ko lam yuridna tahassunan din dai la tukrihuhunna yawa suna da yawa su ma irin nan su ma kuma suna da nasu ka'idojin na yanzu wannan zai shiga kiran misalin fa'awar ga a wancan ƙa'idar ta baya ce ba wancan ba kuma wata ƙa'idar ta kuma ta ke sanin da masalan an ce idan Farawa ya saka kuma sata ya wata a cikin gari za a duba yanayi da ake ciki a wannan yanayi ana cikin tsananin talauci ne ko kuma ana cikin yanayi ne yamma to in ana cikin tsananin talauci ne za a duba gani ba lalle bane hukuncin yanke hannu kan Farawa a lokacin da yake saboda yanayin da aka fada za a duba yanayin mutane ta a lokacin to me mustamil to misalin da nake son fara nan shi um, hukuncin yanke hannu zai iya kaucewa ko kuma wani hukunci da ake so a dora barawo zai iya kaucewa duba zuwa ga talauci da kuma yanayin mutane suke ciki a wani lokaci a yadda kuma idan wani abu ya rushe ko kuma hukuncin su ne to to barin baka ka'ida guda daya al-ma'murat wal manhiyat duk abinda nassi yazo karara akai to akwai hikimar da ba a iya sanata ba Allah ne kaɗai ya zanta. akwai wanda kuma mujarradin hikima shine kawai in kisaru awamirillah ma ju'ila ma ju'ila tawaf bil bait was sa'i bayna safa wal marwa wal ramy al jamarat illa li iqamati dhikrillah to nan da Allah ya ce faqta'u aydiyakuma to ko da tsanani ko babu tsanani qata'ul yadi imtisalun ne li amrillahi mansusan alayhi da haka yajibu baqa'u abu ɗaya ne zai iya tunkuɗe shi shine wani dalilin na shari'a yanzu wannan magana taka idan ya taɓa faruwa a wani lokaci lokacin da ake itibarin wannan lokacin a matsayin lokaci na izdiharar shari'a wani lokacin alkulafa kuma ya zanto akwai ijima'i akan wannan matsalar to ijima'i ma kuma yana cikin dalilai na yanke na yanke hukunci amma ba zai zama dalili kamar dai na taɓa ganin akwai wata matsala akwai wani athar ko lokacin sai na umar ne lokacin sai na umar ne to shi kuma kaga wannan yana da nasa dalilin ikhtassa bi zamanin min tunda wa sunnatul ulafa'ir rashidin kuma a lokacin akwai tarin sahabbai akwai ka'idar amalu ahlul madina akwai ka'idar amalu sahabi musamman kuma a lokacin sayyidina umar tarin sahabbai mafi yawanci suna nan da kuma sun yi ijma'i akai wanda suka saba ma dai ba sun fito sun yi magana ba kai ko da ba a samu maganar wani ba daga cikin sabbin sai sai na umar wannan alfi ijma'an sukutiyan dan haka yu'tabaru kafa hujja da shi kuma to dole sai in dai ababi na kiyasi shi kuma kiyasi sai an dau manaf din an yi takhrijin sa an yi tahqiqin sa an yi tanqiqin sa tanqiqul takhrijul manaf tanqiqul manaf tahqiqul manaf wanda wannan shi kuma wani ta yi dogo amma dai ba za a ɗauki ka'idar kai tsaye a ce duk sanda aka shiga matsi za a saukar da haɗi. dole sai an bi ka'idojin da dokokin wannan ko malamai ne na shari'a da wasu su suke komawa kan to misalin hukuncin da takhallafatil illa amma kuma hukuncin baqiya kama kan kaman kasaro a wajen tafiya asalin tafiya fiya mashakka juz'un ne a safaru azab to fi zahir wallahu alam cikin ilal na saukewa mai azumi na saukewa mai tafiya azumi da sallah akwai mashaka haka ne to amma babu sabani a wajen malamai qadimin wa hadisan akan cewa ko da tafiyar ba ta kunshi wahala ba muddin mutum ya so ya aje azumi zai iya aji saboda akwai illar da wataƙila kai baka santa ba Allah ne da manzon suka santa me yiwa akwai yiwuwar ka gaba da matsalar a hanya baka gaba san da ita ba to ita kuma shari'a sai ta sama maka mafita an fahimta ko to dan haka a fahimci wannan kullu hukumin da'irun ma illati wa hiya allati qad awjabat li shar'i li to bari mu bar shi haka saura baiti takwas gashi nan da mala ismaila za ku karasa dama shi fannin sa ne wa kullu shartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa shurutan halalat muharraman aw aksuhu fa batilatin fa alama wannan ashurut fil bai'i qa'idatu shurut fil bai'i mun taba yinta mun kawo su kala hudu mun dan yi bayani to insha Allah kafin na dawo dai kun kammala wannan